الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma kuma muna kan ayata 22 zuwa 23 a cikin suratul anfal muna roƙon Allah ya mana jagora na kuma roƙon Allah wannan kasa ubangiji Allah ka kare wannan fitintunu da suke ta faruwa muna roƙon ka ya Allah ba dan halin mu ba Allah ka kawo mana sauki akan wannan al'amari wannan jihar shamu da muke zaune muna roƙon Allah ya kara mata zaman lafiya ya kuma tsare ta ya kuma buɗe albarka a cikin ta ubangiji ka amsa mana da sunayen kama fiye sarki ya kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wanda ya ce wannan yana cewa assalamu alaikum malam Allah ya ji kan iyayenmu amin ina tambaya ni ne na je sallar juma'a sai na sami ana tafiya ta ƙarshe wato raka'a ta biyu sai na yi kabbara harama sai na yi kabbarar harama na zauna in liman ya yi sallama ya zan yi a zahar za ka yi shi ne saboda baka rinci raka'a guda ba abinda manzo Allah ya ce shi ne man adraka raka'atan faqad adraka salat wanda ya samu raka'a daya ya samu ruku'in ta tasbihi yana sunkuye tare da liman to ya samu wannan raka'ar kowace ma irin sallah ce sai zai ci ko sauran amma idan ka samu zaman tahiya a ƙarshe ko kuma ka riski sujjada ko da guda biyun duk sujjadar ka riska ba ka riski wannan raka arba kuma ba ka samu wannan sallar ba sannan idan ranar juma'a sai a zahar ka zo ka samu wannan to raka'a hudu za ka yi irin yadda kake sallar arha wannan shi ne tambaya ta biyu yana cewa salamu alaikum malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka malam naji an ce akwai hadisin da ya ce idan mutum ya karanta kulhuwa sau uku daidai yake kamar ya sauke alkur'ani shin hakan yana nufin daidai yake da wanda ya sauke alkur'ani a wurin samun lada shi ba hadisin ba cewa ya yi daidai yake da wanda ya soke alkur'ani cewa aka yi ta'adilu sulus qur'an wato tana daidai da sulusin alkur'ani idan ka karanta in ka kasa alkur'ani kashi uku ɗaya ɓangaren sa tauhidi ne kashi na biyu hukunce hukunce ne da wa'adodi na rahama ko na azaba kashi na uku kuma labarai ne na al'ummomin da suka wuce so saboda haka ita kuma kulhuwa tauhidi ne don haka ta zo ɗaya bisa uku ba tana nufin wanda in ka karanta kulhuwa saba uku saboda haka sai ka samu ladan saukar alkurani in za ka zage ka zage yawa wannan wayo ne da wani abu da zan hadisi ba haka yake maka magana ba yawa da haka ba haka ake nufi ba ana magana ne ma'anawi ba wato a aikace ba a aikace ko da izu guda ka ɗauka a cikin alkur'ani kai ta maimaita shi har sau sittin ba ka yi izu sittin ba kenan to ba ka sauke alkur'ani ba ka dai maimaita izu ɗaya sau sittin sauran ka izu hamsin da tara ana jiran ka sai ka karanta sannan za ka samu saukar alkur'ani ka dai jiko yawa kada ka je ka ɗauki mutum wani abu don san mun ka mutane da san banza tsabar san banza ne yanzu sai zai zauna kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad daya kul huwa Allahu ahad shikenan wa lam yakul lahu kufuwan ahad biyu shikenan ya je kufuwan ahad uku yanzu sai tashi ya sauke alqur'ani ina ya hakuri sai kai aiki gurjanja sannan za ka iya samun ladan kasuma na alqur'ani amma a wajen tauhidi alkur'ani da ya kasu kashe uku bangaren sa ɗaya tauhidi ne ya nuna maka Allah ɗaya ne kal kuma shi kaɗai ke da komai wannan kulkuwa ta ɗauki wannan domin tana nuna ɗaya ne shi kada yake nufi da bukata bai haifa ba ba a haife shi ba bai da mataimaki kuma dama duk inda ka zage a alkur'ani in dai a maganar Allah ne ko dai a ce subhanahu wa ta'ala amma ya ko. ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka daga abin da suke haɗa shi da shirka ya ka zo a wannan surar ta kore babu ɗa bai haifa ba ba haife shi ba bai da bata an gare sannan shi kada yake nufi da bukata wannan ne Allah sama wannan shi ne ma'anar da ake magana ba wai wajen lada ya bu kawai nan, garan da gurguwa gaba uku sai ka zauna wani kuma yana nan ya yi kwana uku ko biyar bai sauka ba amma kana tsammanin lada irin nasa ba zai yi ba kar maka Allah ka yi kuri ka dage Allah ba da sa'a wannan mai tambaya ke cewa malai idan mutum ya mutu ba a cewa ya je lahira sai dai a ce yana barzahu a da faɗin Allah ta'ala wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun sai ce tambaya ta ba to wannan ai ba tambaya ba ce bayani kawai kake yanzu kana mana bayani kamar dai ba tambaya ba ce yawa inda ya tsara da misali cewa hakan ne ko wani abu kaga wannan tambaya amma yanzu ai bayani kai to da haka ka zama mai tafsiri ne kawai ana da haka mu ma sai mu saurare ka da bayani nan gaba ko ba gane ba yawa gama dai na san kila yana son ya tantance abubuwa ne ka san mutane kowa da salansa wani baya ma iya bayyana kansa haka mutane suke wani kuma yana iya bayyana kansa har ma ya faɗi wani haka mutane suke idan suna magana wani yana iya tambayar ya fito da ita to bisa wannan gaskiya abinda ake nufi cewa a ah, barzak shine wani ijabi ne da yake sha makance tsakanin dan adam da duniya da kuma sha makance tsakaninsa da isa lahira shi na wasu mani ya a kan kabari kan yi kuka yana cewa wannan shine awon manzil min manazil akira wannan wannan shine farkon masauki mataki daga cikin matakan zuwa lakira so ba isa lakira ba ke an gane saboda barzak kamar yadda muke magana ran nan مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ko sannan اي ubangiji تبارك وتعالى ta'ala فدا هو faɗa مرج البحرين هذا al فرات وهذا azbun furatun wa hadha milhun ujaj sai kuma wa bil wara'i ko sune barza kalmar da ta zo a lahir a cikin alkur'ani gurare har sau uku kama dukkan suna nufin hijabin da ya tsare ka daga wani abu zuwa wani an gane haza azbun furatun wa haza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura barzakan shine wannan kogin da gishiri wannan kuma babu gishiri amma suna tafiya a layi daya ubangiji ya ce wa ja'ala bainahuma barzakhan na sanya hijabi a tsakani nan kuma da aka ce wa min wara'ihim ta bayan su bayan an bisna su akwai barzakhun shine akwai hijabi shi wannan hijabin ya dauki ma'ana iri biyu hijabin da ya tsare ka daga barin hango abin da duniya take shiki da kuma jin abin da duniya take ciki wannan hijabin ya shiga sannan hijabi na biyu shine kuma hijabin da ya tsare ka da baka ga jahannama bar ayal aini baka ga kuma aljanna bar ayal aini wannan sai an tada alkiyama za ta ganta sai an sa wannan hijabi amma a wannan gurin ana iya maka azaba in Allah ya ga dama kuma a wannan gurin ana iya maka rahama na ba da an bayyana ita ce hayatul barzakhiyya na sai kuma yace tambaya ta biyu ita ce malu wato askin kwankwabo ah, wai abinan askin yahudawa ne an gane? wai tambaya ke wai askin yahudawa ne to aski a musulunci ya karkasu kashi-kashi amma dai ba a ce ga wani aski na yahudawa ba sai dai an ce akwai tashabbu kamantuwa an gane abu na farko akwai aski da yake zamantowa ibada kwalkwal a yi askin kwalkwabo tunda a kansa yake tambaya ba sai sai ba ko akwai wurare kamar guda hudu wadda ake ganin cewa askin kwalkwabo ibada ce kuma kusantar allah ne guri na ɗaya shi ne wato aikin hajji idan mutum ya gama yana aski ko ya sai ko ya kwalkwabo wani askin kwalkwabon da za a yi ibada ce guri na biyu shi ne a umra ita ma an zo ƙarshen ta guri na uku shi ne inda al'aƙiƙa idan an zo za a yi ma yaro suna shi ma ana masa askin kwalkwabo don manzo Allah ya ce a yi wuri na hudu wanda kuma kamar ba a cika damuwa da shi ba shine lokacin da kafiri ya musulunta ana son a masa asusu. wannan wurare uku kenan waɗannan aski guda hudu su ne na ibada duka sauran ko dai ya zama mu ba ko kuma ya zama haram an fahimta ah, inda yake zamantowa ma shirka sai ka aski shirka ne ma idan kai kayi shirka da Allah shine kamar yadda wasu suke yin aski dan wani Allah suna da gumakansu in za su zauna a ƙarƙashinsu sai sun yi askin kwalkwam to wannan kafirci ne shirka ce saboda ba sa iya kallon gumakansu ko su guda gaban gumakansu da gashi a kan sai an aski wannan askin shirka ce an gane sannan akwai inda aski yake zamantowa makruh shi ne askin da wasu suke yi amma sai in sun danganta shi da ibada haka kawai gashin ka yana cikin kai sai ka je kai aski kuma ka sai ibada kai a ka yi aski da ya dan damuwar ka ta sauka amma kar ka danganta shi da ibada ko ba gane ba akwai waɗanda idan gashi ya fara tsoro musu sai kansu ya take kai ko kuma ya ta ciwo to wannan askin da za ka yi ba za ka je ka kai ibada kake ba don wuraren aski na ibada guda hudu ne kuma mun ambace su na fata da gani kawai ka yi aski da dan ke kai ya dame ka ko amosanin ka yayi yawa to wannan ba ibada bace in ka kira shi da ibada ba wanda ya kira shi da ibada ban sani ba ko kun gane saboda wani zai iya zuwa ce yau kuma aski ma ya zo yake magana na san kwaye ai abun magana ba abu kaɗan a kanmu ko ba haka ba ne wanda yake jagorancin al'umma abun magana ba ya kaɗan a kanmu ko bai san yayi ba sai an mai da shi abun magana duk haka kuke ba shugabanni ko ba haka ba ne kuma duk gaskiya ya ba duka ba ne ai layu kasu inda ka dauki wai ba duka ba ba a yi wannan kiyasi ka gani ta ce wai ba duka ba a gidanku in aka samu wani mutum ya fito sha-sha-sha a cikin gidan sai a ta gidan suwa ne to ku sauran mula yi tasu ba a magana ku in gaji an yi wannan magana ba ka ji Allah ta yi dan duru kulla sai in ba da ya turo iska ba hada cewa ai komai halakarwa take amma ka yadda komai ta halakar ko kuma za ka dawo ka ce ma Allah ba kulla sai in din bane ina so ka yi magana saboda na zuka magana kare kanka ai layu kansu akan mutanen da suka zama 'yan kaɗan ba su ake magana abinda ake magana majority su ake magana an gane irin wannan askin idan mutum ya mayar da shi wato in ya ce bauta yake sannan askin zai to makro na fata an gane tun da ya fita daga cikin fuduncin amma idan ka ce kawai kayi aski ne dan ka ji daɗi iska ta kaɗa ma kuma wannan amosarin na ka tafi kuma yawan ke kai ya zama baka dan wannan kai aski to shi kenan amma in ka ce ibada ce wannan askin to sai a tambaye ka aina aka shar'anta amma kaga na umra an shar'anta ko na aikin hajji an shar'anta na yi wa yaro suna shi ma an shar'anta na musuluntar wani shi ma an shar'anta to wannan fa ba shar'anta ba ko to ka mai da shi ibada sai ka dauke shi aski dai na al'ada don wata damuwar ka ka fi jin daɗi a haka akwai inda aski kuma yake zamantowa haram ba shirka wace amma haramun inda musiba shi ne mutum ya yi aski don saukar wata musifa akwai mutane suna yin wannan idan wani abu yau sai a ce a yi aski to wannan aski shi haramun ne ko dan an yi fari ko dan wasu abubuwa sun dauko maluma kawai sai wani yaje ce bari a kowa ya aski za a samu sauki to wannan haramun ba inda aka shirkanta wannan na biyu askin da yake zamantowa haramun shi ne tashabbuhu bil Ka kai aski dan kama da kafirai kamar yadda wasu suke barin wani gashi haka so koko. da wasu suke kama kuma in ka tambaye su aski za su ce aski za su je su amma za su bar wani gashi yayi tudu a tsakiyar ka haka kamar dutsen guga ko za ga gashin ya ya yi koko ko haka wannan kama ne da suwa akwai jama'ar da suke yi a kasashen yammacin turai an gane to wannan ya yi kama da kafirai kuma ya yi haram sannan kuma in ya mutu Allah zai tada shi daga cikinsu saboda haka akwai amirkawa na lahira wanda za su tashi a amerika suna nan a najeriya amma a duniya 'yan najeriya ne amma a lahira 'yan amurka ne za su tashi da su tabbata manzo Allah ba wasa yake ba da gaske yake akwai aski na mubah ya halatta ne shi wannan aski amma baya cikin waɗancan kurun mubahun ne shi ne askin da aka yi don a sa maka magani kila kuraje sun fito su ya halatta aski ma gashi a sa maka magani kuma yadda wata kila in kai aski da likita yake aski kai ya ma dinki wannan mubahun ne ya halatta na ba ta kun fahimta so waɗannan su ne nau'o'in aski a cikin musulunci sai ka zaɓi wanda za ka yi in na kama da kafirai ne ka je ka yi ta yi za ka gamu da su in na umra ne kuma wannan zai zama wajibi na aikin hajji ma wajibi ne wannan askin ana kiransa wajibi daga cikin wajiban maka har ma in baka yi shi ba to sai ka ba da fidiya an gane haka kuma barin kinyin na suna in za a yi ma yaro to shi ma wannan matsala ce babba wadda ka ki aske kan yaro dan azo ko mata su ce ba za a yi masa aski ba saboda gashin yana da kyau wannan kuma karya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane waɗannan aski guda kusan biyar ko shida ko bakwai ma da muka ambata aski nau'i bakwai yanzu muka ambata an gane ko saboda haka wannan shi ne amma ba maganar cewa don kayi kwalkwabo shi ne kayi kama da yahuda shehu usman dan kodi ya faɗa cikin ihya usunna yana cewa askin kwalkwaba malu tal akwai abin zargi a ciki saboda duk wanda ya ganka kwalkwal haka zai ci lafiya kuwa shine zargin ba wani abu ba wai dan kai haramun ne yi sana ba amma an saba ganin ka da abu da ce ya muka ta haka kai kalta ne a to za a tambaye ka wannan shine zargin da shi yake kai yake cewa duk wanda yayi kwalkwal ya fito haka to gara ma in ka sa hula ba za a iya abun nan amma kana tafiya kanka yana sheki rana tana bugawa sai an tambaye ka me faru ko in kai malu sai ka sa hula kenan amma ba kama da yahuda bane kamar yadda shi bai tambaya yake ah, kuma ka san irin waɗannan tambayoyin akwai ɗan rikici a cikin su wanda ake son a yi ma wani sannan kuma da mu ake son a rabe a baci wani to ko ba a rabewa da mu dan ka baci wani sai kai hakuri saboda ka ba haramun bane ba kuma kama da yahuda bane ne yanzu haka yana nan yana zaune yana Allah Allah ji an ce malu gashi gashi zai je ya shi a gida ya ce yau an yi fatawa to ba ai ba na san ku ai kaga ku zo mu tafi da mana aya malam mu tafi inna sharra dawabi na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون نعم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤرخون tabaraka wa ta'ala yace lalle inna sharrad dawabi lalle mafi sharrin dabbobi masu taka kasa wannan ku hadda dan adam duk mai taka kasa yayi tafiya ana iya kiransa da wannan lafazin na dabba amma a lafazin larabci ake magana ba a lafazin bahaushe ba saboda shi bahaushe idan ya ce maka dabba to akwai kaskantaswa a ciki shi kuma Allah idan ya kira ka da dabba a matsayinka nan dan adam yana magana ne a matsayin wanda ya ce taka kasa ya yi tafiya da kafafuwansa to kaga kenan ba mu zantawa ba cin mutunci a ciki shi yasa yake cewa mafi sharrin masu taka kasa su yi tafiya babu wanda ya kai waɗannan mutane zama masharrantan mutane a gun Allah su ne a mu waɗanda suka ki jin Allah suka kurumce sun ji gaskiya kuma suka ki amfani da ita albukumu suka ki sufurta gaskiya allazina la yaqiluna sune waɗanda suka zamanto ba su da hankali ubangiji yace da ya sanya fahimta a cikin zukatansu da ya saka musu alheri to da ya jiyar da su kuma da ya fahimtar da su in ji shi Allah amma bai saka musu alheri ba a cikin rayuwarsu shi yasa ba za su fahimci alkur'ani din ba shi yasa suka juya baya suna masu bijirewa wannan aya tun jiya muka fara karatu a ta. kuma ba mu samu mun kare ba mun faɗi wasu nau'o'i na wadda manzo Allah ya faɗe su a matsayin ba kafiran nan ba mushrikan nan ne kadai masu sharri ba a bayan ƙasa wato har a cikin al'umma cikin waɗanda suka yi imani akwai masharranta akwai waɗanda suke sharri ne Allah ya rubuta su cikin masharranta saboda irin aikin da suke aikata mun faɗi mutane a nau'in mutane daban-daban har guda goma sha biyu na ƙarshe da muka yi magana cikin mafi sharrin mutane a rayuwa in an koma lahira shine mutumin da yake ta bin tsiraicin mutane yana ta bibiyar tsiraicin mutane kullum ba shi da tunani sai ta ina zai kama laifin wani to irin waɗannan mutanen manzala ya ce su masharranta ne kai kana can kana ta harkokinka yana bibiyar maganganunka yana bibiyar ayyukanka yana bibiyar zamantakewarka da iyali yana bibiyar da mu'amalar da kake da mutane saboda ya samo sharrin ka wani kuskuren ka ya watsa a duniya ya kai masharranci akwai mutanen da suke da irin wannan aiki an gane kuma irin wannan lokacin kusan kamar an fi ma bibiyar masu siyasa da irin wannan za ka ga wani yana zaune duk abin da mai siyasa ya yi na alheri to ba zai faɗi alherin masu ya ya kushe duk abin da aka yana bibiya ko a magana yana son ya kama wani da kuskure sai zo gidan rediyo ya tara kaɗi ya ta surutu ai kaza ne ai kaza ne saboda bibiya yake duk abin da ake to irin wannan mutum idan ya zama to haka manzo Allah ya ce wannan mafi sharrin mutane ne domin kenan baya ganin alherin wanda yake magana a kansa. in ya ga alherinsa zai bulle amma idan ya ga wani abu na kuskurensa zai fito yi magana manzo Allah ya ce wannan shirarun nas ne yana cikin masharrantan mutane sannan maza Allah ya ce umyan an um an shi kuma ya makance daga ganin laifin kansa da kansa kuma haka ne duk mai yin wannan za ka samu shi baya faɗan nasa laifin amma yana ta faɗan laifuffukan mutane saboda ya makance akan nasa laifin baya faɗan nasa sai dai na wasu yake kallo irin sa ne sai na wasu wani yake cewa duk mai bibiyar tsiraicin mutane sai ya ji tsiraicin su to Allah zai yi bibiya akan tsiraicin sa kuma zai kunyata shi ko da a cikin ɗakin sa yake a rufe ba wanda ya gan shi amma sai Allah ya kunyata shi dan haka ka daina wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba mutum na goma sha biyu wanda manzo Allah ya ce yana cikin masharrantan mutane shine manzo Allah yake cewa sharrun nasi wato mafi mafi sharrin mutane shine wanda yake kagowa mutane sharranci sharranci wannan shi ma yanzu a wannan zamanin yana haɓaka wato kago sharri ko kago laifuffuka shine yanzu misali ba a yi abu ba sai wani ya zauna ya rubuta a wayarsa sai ya tura ma duniya yanzu ai a jihar kaza an yi kaza wataƙila kana da 'yan uwanka tashin hankali yake faɗan labari ka fara tunanin ya za a yanzu da ƴaƴanka ko ƴan uwanka ko na abu kama da haka wannan shi ma mafi sharrin mutane ne wanda zai kago ƙarya kuma ya tada hankalin al'umma akan ƙarya wanda yanzu yana faruwa za ka ga a yanzu misali a yi accident akan hanya da aka yi a kan hanya mutane sun mutu mutum biyu ne kadai aka yadda su ba da labarin mutuwar mutane sauran mutane ba a yadda musu a shari'a ba a yadda maka ba ka zo an yi accident ka ɗauki foton mota ka ɗauki foton waɗanda suka mutu ka cilla a duniya ka yi makaryaci ne kuma mutum ne mai yada alfasha kuma mai yada ƙarya saboda za ka tada hankalin mutane mutum na farko wanda ya halatta ya sake wannan sanarwar shi ne dangin mamaci baban mawaci ko wansa ko kaninsa ko wani danginsa ahalin dai mamaci su kaɗai suke da damar su ɗauka su ce nasu ga abin da ya faru da shi sai mutum na biyu wanda aka yarda masa su ne hukuma waɗanda su kuma su ne suka zamanto masu kare hatsarin kuma su ba su san waɗannan mutane ba kuma ba su san daga ina suke ba kuma watakila ba ma waya balle a ga kiran da suka yi na ƙarshe ko na aure kama da haka to su waɗannan hukumomin ya cancanta su rubuta su sanar cewa an yi hatsari a kan hanya a wuri kaza zuwa kaza kuma an samu mace-macen rayuka na haka idan ya kai cewar a ɗauki foto saboda daɗewar gawaki ba samu masu shi ba a killa a duniya to wannan ya halatta su a matsayinsu na hukuma su yi an gane da wannan ma aka halatta ɗaukan foto na wani mutum babu izininsa misali ɓarawo wani ɗan ta'adda ne ana ta neman sa an rasa yadda za kai kana da hotonsa babu laifi ka ba ma hukuma da take foton, amma kai ba kai aka ce ka sake wannan duka musulunci yana ne don ya kare ya kare mutuncin mutane ya kuma kare wato daga hankulan mutane ba tare da hakki. ba domin ka tsorata mutum ka razana shi ka tusa masa tsoro da wani abin da bai dace da shi ba haramun ne a addini shi yasa aka ce yana daga cikin mashi sharrin mutane waɗanda suke irin wannan aikin kuma yanzu matasa suna yi kamar abin gwaninta sai kawai mutum ya zo kai ba ma abin nan ba yanzu haka sai ka zo ka sa kyamara ka ɗauki hoton mutum waye sai ka ɗauka haka mutane suke ko a jinjina yi ga sai ga wani ya kunna ya kyamara zai ɗauki hoton ta akan me saboda rashin sanin ƙa'ida jahilci yake damun wannan al'umma wa ya sa ka ɗauko hoton wani ko kuma haka kawai yanzu kuna zaune sai ka ɗauki lambar wayan wani sai ka ba mu wani a kan me ba a yadda ba a addini wala ba a yadda ba ka ɗauki lamba yanzu misali kawai ga kanan kuna zane ka saba da mutum sai wani ya zo ya ce kawai lalla akwai lambar wani sai kuma ka ɗauka ka bashi haramun kake ka je ka daga littafin nan da ake kira asra'ul yaumi kurakuran mutane na yau da wuni da kwana ya kawo irin waɗannan abubuwa ya ce na farko layi mutum dukiyarsa ne kuma sirrinsa ne kuma ba a sarrafa sirrinsa ko kudinsa sai da izininsa haka ne? me yasa ka ba da lambar wani kyau ba za ka yi magana ba? me yasa ka bayar ba ilimi saboda kayansa ne dukiyarsa ne da kuɗi yasa har da hotonsa a kai an ji an samu rijista ya za ka ɗauka ka ba wani in ya ɗauka ya ba ka dan ya yarda da kai wanda ka ba mu kuma ya yarda da shi dole sai kun koyi zamantakewa zamantakewa wallahi ma in ka ɗauko zamantakewa ka shigo cikin al'ummar musulmi ba na jin a kashi ɗari suna da kashi ashirin Allah kuwa da wuya su samu kashi ashirin a cikin ɗari tamanin duk sun faɗi saboda mu'amalar yadda kowa ya ga dama yake yi yanzu ka zo kofar gidan mutum don me za ka leka kofar gida sannan kai sallama haramun ne idan ka zo sai dai ka tsaya ta bakin kofa ta yadda idanunka ba zai ga cikin gidan ka tsaya ta can gefe na ɗaya tukunna ka kwankwasa ɗaya ba a ce komai ba biyu ba a ce komai ba uku ba a ce komai ba ta sai ka ce assalamu alaikum juru sai ka zaki cewa assalamu alaikum shiru ba amsa ba ka zaki cewa assalamu alaikum shiru sannan da sun ce haramun ne ka leƙa cikin gidan ka leƙa ka buɗe kofar ka dan leƙa haka ka buga sallama katuwa haramun ne ba wanda ya saka to daga ukun nan ka koma idan mai gidan kuma yana jin ka sai ce wa alaikumus salam amma ba zan fito ba idan kilar ji farji'u Qur'ani cewa in an ce ma ka koma ka koma kuma ya amsa sallama yana da ra'ayi gidansa ne amma kai yanzu idan ka zo da gira gira kai sai ya amsa sallama ma in ta zo tun daga je ka da bari ko daga je ka kore ka fito ba daga je ka da bari ba in ta zo tun daga can zo a baya ya amsa mun sallama ce ba zai fito ba mutane ban da girman kan tsiya ya ta zage zage fa wa ya saka kai ka kawo kanka a wanda ya ce masa siya kusa fito wallahi gidansa ne musulunci ya bashi wannan dama annabin da ya zo da wannan addinin ya je gidan sahabi ya yi sallama ba amsa ba ya sake yin biyu ba amsa ba ya sake yin uku na uku ba amsa ba annabi sai juya ya ce shi sahabin yana ciki ya gane muryar annabin amma ya ƙi amsa ya amsa da sautin da ba za a ji ba wa alaikum assalam annabin bai ji ba so da ke take shi shi sallamar annabin yake so ya kame mai a masa akan su saboda dadin da yake ji saboda sallama daga bakin annabi ai ba karamin abu ba sai annabin ya juya ta sai ya fito ya bi annabi a guje ya ja ya rasulullahi wallahi ina ji saboda kawai sallama nake so kai ta mai ta yace al ah, istizanu salasa ai so uku aka ce in nemi izini in ne uku an ce in tafi to kaga sallallahu alaihi wa sallama amma ba za ka yi ba ba shi bane dai matsala wannan ita ce matsala so saboda haka dole zaman to cewa na dubba na zaman cewa ba mu da shi kuma mu gaya mu kanmu gaskiya kuma a hakan din wani faro ya zo ba abin da ya kawo shi sai roƙo ka fito ma ya ɓata maka lokaci gugayinsa ya ce gashi gashi ka ce masa yayi hakuri ba ka da shi ko kuma kana da shi ba za ka bayar ba kana da wata bukata da abin sai ya tafi ya rubuta ka cikin marowata ai mana har gidan da zo ko kudin a shaba wallahi ko kudin a shaba ba to ya kawo ka ko shi ce ka zo wallahi zaman kewar mu ba kyau ga mu kan mu gaskiya ba kyau sai an gyara ko kuna so ko ba kwa so haka magana take yawa dole ne abu na sha uku ko mutum na sha uku wanda yake sharri ne shi ne sharrun na mafi sharrin mutane man yakhsha na wato fi rabbihi wa la yakhsha rabbahu fi na wannan wata irin magana ce an gane mutumin da baya jin tsoron al'amarin mutane a cikin Allah cikin al'amarin Allah zai cuci kowa an gane shi kuma mutane suna jin tsoronsa da sharrin kuma dan Allah su kyale shi to akwai mutanen da suke haka wannan su ma mafiya sharri ne a cikin al'umma mutum na goma sha hudu shine sharrun nas man la yasiqu bi ahadin li su'i dhanni wato mafi sharri daga cikin mutane shine wanda ba a samu wani mutum daya da ya taɓa masa kyakkyawan zato ba kowa in an faɗi sunan wani ya ce a wani zai aikata saboda mummunan zato da ake da wannan shi mafi sharrin mutane saboda halayyarsa ta bayyana kowa ya san shi ko wani kan ma za ta ji ana cewa ba ku yi ku gama kafin ya zo ko a gaba saboda ai kun san shi haka za ka ji ana fara to kun san shi da me wato kamar baka da alheri duk zaton mutane akan ka gaba ɗaya kowa ya karkata a cewa kai mai mummunar ɗabi'a ana da muka mummunar zato ba ka da alheri to kuma dama idan ka zamanto irin haka kowa abin da yake maka zato to haka kake abun Allah shi za a yi wata gawa an wuce da ita manzo Allah ya ce wajabat ko an wuce da wata gawa ita ma aka ce wajabat bai suka tambaya suka ce waccar manzo Allah ya ce waccar gawar sana'un nan mutane sun yi yabo da kirari da jinjina da yaba mata saboda alherinta da haka kawai yar aljanna ce yar aljanna ce wani hadisin da ya zo yake karfafa wannan shi da yake cewa ku shuhada'ul lahi ne fil ard ku mutane shaidun Allah ne a bayan kasa a cikin hadisin Allah yake bayyana cewa idan mutane suka yi wa mutum ɗan adam shaidar alheri amma a kore yana mummunan aiki to sai Allah ya ce na karku shaidar su ba su san kayi mummuna ba ni kuma da na san kana mummuna na karku shaidar su kuma na yafe maka shi yasa ake son wai ko sako za ka yi ka buya ka san wani yana cewa ba ma jin kunyar kowa wani diggarin nan zai ce diggarin nan har da babansa fa a ciki diggarin nan kafin ko ban da babansa babansa ba yana ciki a yi ce diggarin nan to har ka har ka har ka har malaman ka in ma kana da malaman wanda yake mai yin wannan aita ya ka samu yana da malami a yana da wuya shi yasa manzo Allah ce kullu ummati mu'afa duk al'umma ta ana yafe mata illa al-mujahirun sai waɗanda suka fito fili suka yi su a fili suka yi buya to Allah ya ce na fata ya fai musu suna kama kaga wancan ai kyawawan ayyukansa ne a fili amma muna nan a koye to sai Allah ya na karbi shaidun su na yafe maka abin da ni na sani su ba su sani saboda ka ko sabo za ka yi ka buya ka daina yin bai da jama'a za ka shiga cikin waɗanda ba za a yafe ba to wannan shine sa'annan wato shine mafi sharri mutane wanda babu wani daya da yake da tabbas na kyakkyawan zato a kansa sannan aka ce wala ya siku bihi ahadun li su'i fi'lihi kuma babu wani daya da yake da tabbas akan mummunan aikinsa zai iya yi ma kowa sharri saboda munanan sa kowa bai wuce masa sharri to yanzu a wannan zamanin kusan an kai haka akwai yara matasa waɗanda kowa bai wuce su masa sharri ana yi ta waya ana yi ta magana ana yi a gidan rediyo ana yi dawo da siyasa bambancin siyasa ana yi duka duk waɗannan ana yi tun da yanzu a ƙasar nan ba wanda ya wuce a zage shi shugaban ƙasa ana zage shi gwamna a zage shi a jiha ana zagin yan majalisi ana zagin sarakuna ana zagin malamai to waye ya rage dama waɗannan dai su ne ƙololuwa aiko daga shugaban kasa gwamna yan majalisu wane ne limamai a gari sarakuna malamai ba dai su ne kololuwar abin nan ba waɗanda ake ganin za su faɗa a ji to su karan kansu yanzu talakawa zagi su wani ko sallah ka ja inda ka ja dogon sura sai ya ba guna gudu dan da ne irin liman ne kawai ya zo ya rike mutane bai da aikin yi an gaya masa mu ba mu da sana'a ne eh wai bai da sana'a ne kana da sana'a sana'au ko ba haka ba saboda haka kowa bai wuce a zage shi ba wato a ƙasar shi yasa ina gaya muku talakawa ku yi a hankali wallahi ku yi a hankali saboda wani bai da aiki sai ya wuni yana zage shugabanninsa haka ne wuni zai gobe ma kuma akan wannan faifayin zai tora watakila ka yi tunanin an rike ma kuɗi ko ko ba a yi maka abin da ya kamata ba ko kai tuhumar ba a maka adalci ba to za a je gaban Allah in wani abu kake da shi a gurinsa za a karɓo naka a baka amma kuma zagin da kai masa ba shi ma za a yi shari'a saboda wa ma rabbuka bi zallabi ka ba zai yi zalunci ba wala yazlimu rabbuka ahada ka ba zai zalunci mutum ɗaya ba annabi ya faɗi wata magana ina jin a cikin wani littafi dalilu dalilu kafi husnul khatima yayi magana akan wannan wani an masa sata da ya zo ya dinga tsinuwa wuri ne yana tsinuwa maza Allah ya ce tsinuwar ka ta wuce kayan da aka sace maka na haka in an je lahira za a ka maka da abin da ya maka sata sannan sauran la'anar kuma za ta dawo ma malam suna gaya muku shanin Allah ba abun wasa bane ba ku gani kuke kawai yanzu a zo a shati da magariba shikenan ko a cikin kana a yi wane ne shi kenan haka ke kallo wallahi lamarin ya wuce da duk kake tsammani shi za irin wannan hadisin wani bawan Allah a cikin magabata yana zaune a Madina duk Ramadan sai ya zo yi umra a Makka kuma doki yake hawa yanzu ya ta tafiya sai ya zo yayi umra sai ga wani Ramadan din ya iso ana sauran 'yan kwanaki sai aka sace masa dokin da yake zuwa umra ba doki an ɗauki saboda haka masoyansa suka tattaru suka ce ka yi maza mummunar addu'a don ya hana sauke umra ya ce a ku bar shi suka dame shi suka dame shi sai ce to a daga hannu a yi annabi salati aka daga hannu aka yi salati sai ce ya Allah idan wanda ya ɗauki dokin nan nawa talauci ne ya dame shi yasa ya dauke bin doki dan ba shi da kudi zai sai zai samu kudi Allah ka masa arziki kaji bai da mutanen kirki suke masu yadda Allah ka masa arziki shi ke nan ya daina masa ta sai ce ya Allah idan ya ɗauke mun doki ne saboda mugunta ya raba ni da shi baya son ya ganni da dokin ko baya son in je umra Allah kai masa gafara sai yaya ku kai zai dan gadin da zabga tibuwa ina jin har gobe har baki yanzu in ka tuno sai ka sake tibuwa to adalcin ubangiji kenan shi baya wuce iyaka don haka Allah mai adalci mutum na goma sha biyar an gane shi ne yake cewa sharrun nasi man yara annahu khairun minhum mafi sharrin mutane shi ne wanda yake ganin kowa ba komai ba yana ganin ya fi kowa alheri shi kuma wannan shaidan ya rataya masa ya fi kowa duk abin da wani ya yi ta yare na akwai mutanen da suke irin wani shi kullum da yarda da akwai wani wanda yake gaba su duk abin da wani ya yi tsayare ya ya zai ta kushe mutane wannan shi ma mafi sharrin mutane ne domin shi ya gare shi mutum na goma sha shida sharrun na tsawilul amal wato sayi'ul amal wato mafi sharrin mutane shi ne mutumin da ya fi kowa dogon burin rayuwa dogon buri na rayuwa sannan ya fi kowa kuma mummunan aiki a aikace ya fi kowa dogon buri kuma ya fi kowa mummunan aiki Ga shi da mummunan aiki kuma ga maza mazala na cewa wato sharrun nas man tsala umruhu an gane wasa a amalu mutumin da ya fi kowa tsawon rai kuma ya fi kowa mummunan aiki wannan yana da cikin sharri amma khairun nas mafificin mutane shine man Mantsala umruhu wa hasuna amalu wanda ransa ya tsawo bai mutu da wuri ba kuma ya kyakkyawan aiki na goma sha bakwai shi ne mafi sharrin mutane shi ne sharrin na man kafa alal jamili bil kabe shi ne mutumin da aka yi masa goma ta arziki goma ta arziki aka masa amma sai ya tashi kawa da mummuna yanzu kamar yadda muka faɗa jiya ana yi wa masu kuɗi irin wannan mutum yana da kuɗi yana da kamfani yana da ayyuka abubuwa na samun kuɗi da yawa sai ya ɗauko wasu mutane ya zo ya sa su ya ce to ku zo mu aiki tare kowa a rinka biyan kaga za su ci arziki ai to wani a wannan gurin yake cuta wani za a amince a bashi kuɗi ya kai banki ya zare wani zai iya zuwa kamar yadda na faɗa wani ba yaron alhajin ne yaron alhajin ya tura shi ya wakilce shi wajen cinikin amma ya ƙi biya wa mai kayan ya ce dole a ƙara miliyan goma a kai saboda shi miliyan goma ta zama ta kuma mai gidan nasa bai sani yanzu alhajin da ya aminta da shi yake biyan sa albashi ya ɗauko shi suke aiki yake biyan sa don ya koyi sana'ar kuma shi ya zo yake sakan kama wannan alhajin da mummunan wannan al'amari bayan an masa kyakkyawa wannan mafi sharrin mutane kuma da yawa manyan nan ana musu wannan cutar manya da suke da kuɗi da yawa su sun yawa za su iya daɗa wakili amma wakilin zai cuce su kuma wakilin zai ci amanar wani ko aika aka bashi ba zai isar da aikan haka ba a dai aike shi a ce ka taimawa ne kaza to in dai ya san kyauta ne ba biyan bashi bane to sai ya zare wani abu wannan cin amana ce don haka an maka zaton alheri kuma ka saka da mummuna kai ma mafi sharrin mutane mutum na goma sha takwas shi ne sharrun nas al-musallisu wa mal musallisu alladhi yas'a bi aqihi ila sultan wa yahlika nafsahu wa yahlika akahu wa yahlika sultan shi ne aka ce mafi sharrin mutane shine mutum na uku to waye mutum na uku <laughs> mutum na uku ba a samu na ɗaya ba ba a samu na biyu ba sai aka samu na uku waye mutum na uku shi yasa sahabbai suka ce ya rasulullah waye mutum na uku akwai wani mutum sunansa na uku ya ce eh shi ne wanda yake tare da mai mulki an gani? yana tare da mai mulki sai ya tsora mai mulkin akan ƙarya sai kuma ƙaryarsa a tsora ta akan wani sai a kamo wani shi kaga gwamna ko kuma shi sarki ko mai mulkin shi ne mutum na ɗaya wanda aka ce ya yi sharri shine mutum na biyu na ukun shine wanda ya kitsa sharri ne mutum na uku annabi ya ce fa ya halika nafsuhu zai halakar da kansa da karya. Fa ya halika akawu dan uwansa da ya masa sharri ya halakar da shi wa ya halika sultan kuma ya halakar da mai mulkin har yanzu akan karya. kuma duk yana faruwa ai yana faruwa saboda to annabi ka ce bai san halin mutane ba da Allah ya turo shi ya zo don ya gyara duniya ai shi za duk abin da muke yi din nan in dai karatu zai tafi to sai an iso kan matsalar ko shi mai karatu sai an iso kan matsalarsa dole ne saboda haka Allah ya kawo alkur'ani ne ga manzo Allah don su gyara duniya ba wani wanda ya zama shi ɗari bisa ɗari ne ana karatu sai ka ji laifinka duk yadda ka kai in da ka zauna anan kana yi tikazi kana ta karatu alkurani ba za ka fita ba to a cikin masallacin sai musulunci ya ya ce wannan abun fara ta yi <laughs> baya cikin itikafi ko da ka saya maka gyara haka rayuwar take mutum na goma sha tara cikin sharrin mutane shine sharrun nas alimun la yantafi bi ilmi wato mafi sharrin mutane shine a sabu malami amma baya aiki da ilimi zai karkata ilimin ya zalunci mutane ya damfari wancan ya yi wane ne ya yi wane ne tun da ana samu ana samu ga ilimi ga damfara ga ilimi ga cutar mutane ya karbi bashi a can ba zai biya ba ya karbi bashi a can ba zai biya ba ya yi ba wancan ƙarya a bashi ya yi wancan kaza a bashi ga kuma ɗora mutane akan ɓata saboda sha'awar bidiyar da yake aikatawa da wannan sharrun na ne shi ma alimun layan tafi bi ilmi masani ne amma bai amfani da iliminsa ba mutum na ashirin shirarun nas shirarun ulama finna mafi sharrin mutane shi da a samu a malamai a cikin al'umma shi ne abinda annabi ya ce a kafu al'umma ina je ma al'umma ta tsoro a samu a malamai masu halattar da haram masu ɗora mutane akan fatawar ƙarya ko an samu wani a can yana fatawa ce alhaji ba sai ka cire zakka ba in ka cire zakka sai ka ba kowa saboda ya san za a yaga masana kawai ka aje kana da manyan baki wasu daga Kano wasu daga Abuja wasu da wasu sun zo ka rinka musu hidima ba sai ka taba uwar kuɗi ba munafiki kenan sharru kirarun na shirarun ulama a samu malamai masharranta masu sharri ba za su gaya ma mai mulki gaskiya ba ba za su gaya wa mai kudi gaskiya ba amma za su jira akan talaka ba gaskiya bane ne abinda kake ba gaskiya bane na mafi sharrin malami na saboda ka gaskiya idan ta zo ko kanwa so dole sai an faɗe su an gane na ashirin da ɗaya sharrun na man kana sari'ul ghadab baqi'ur ulrida. mutumin da ya zamanto mafi sharri cikin mutane mai gaggawar fushi sannan kuma baya sauka da wuri idan ya fushi sai a shekara guda bai ma magana shi baya sauka akwai irin waɗannan mutane a zuwa sulhu ya ce a shi ba su kawai ya je shi ba ruwa ko ba zai yafe kuma yanzu nan zai fushi kuma in ya samu waɗanda suka matsa masa manya ko to shi kenan za a watse a matsayin ya da amma duk ranar da wani abu ya taso zai tafi ni ba dawa ba yafewa ne ba ni da ma wallahi ba ya fi wani ba ni saboda zuwa ne mai kawai da suka dalan amma da ma ba ya fi wani ba sai kenan har yanzu yana nan akan biya to wannan shi ma yana daga cikin mafi sharrin mutane na ashirin da biyu ba za a na cewa ala'unar birkun bishirarikun ku saurara mana in ba ku labari da mafiya sharri a cikin ku. ya ce suwaye ya ce masha'un bin namima masu yawo da annamimanci ya dauki magana daga nan ya kai ba wani saboda ya bata tsakanin wannan da wancan wadannan su ne mafiya sharri su ma mafiya sharri da cikin al'umma annamimi kenan wanda maza Allah ce la ya dukulu jannata annabi annamimi ba zai shiga aljanna ba matsalar annamimi shi ko ya ji ya samu carbi ya zo da ya share fili ya shekare na istijfari ba za a yafe ba saboda iyafiyarsa ɗaya ne ya je ya samu wanda ya ma'allami mancin ya gaya masa ce na maka karya illan lafi na tabu wa aslahu wa bayyan sai ya yi bayani saboda ya shafi yakin wani amma in istighfari ba zai yafi maka wani to wannan kuma shi ma babban hatsari ne wanda a yanzu al'umma ta karkata ga irin wannan musamman in kana da dan abun hannunka to mutanen da suke kewaye da kai kowa zai zo ya rinka ce ka ai ne ma ce ka ne ko ko kana da wani mulki ko wani hagala da shi kenan ka zauna ka tsume sai a tafiya maka su dora ka kan ƙarya ke ta gaba da mutane wanda kuma ba gaskiya ba ne to waɗannan masha'una bin namima su ne shirarun na sai mutum na ashirin da uku inna min ashirarin na wato yana daga cikin ashararan mutane man takra'u majalisahu li fuhshihi mutumin da ba a son zama da shi dan alfasharsa akwai mutanen da suke alfasharsa ta kariya ko a cikin masallaci ne ga dama zai ruru ga shar kowa baya son zama da shi saboda zai kunyatar da mutane da maganganun alfashar akwai wanda ba ba komai bane a gurinsa kuna zaune dole mutum sai ka ji sai bai faru ta ah, kai ni ina zan iya zama irin wannan to shi kenan yanzu shiga cikin sharrin mutane saboda alfasharka ta yi yawa wanda mutane ba sa son zama da shi saboda yawan alfasharsa na ashirin hudu shi ne shirarun Nas, wato zilwa da haini ma'abocin fiska biyu shi ne wanda zai zo a fiskar ka yana kallon ƙaunar ka yake ku ta da shi kai ta magaya masa sadar sai ya tashi sai ya tafi ya je ya samu abokin gaban ka sai ya gaya masa ana samun mutane irin wannan ke saurara na jiyo labari daga ma gurinsa nake yanzu nan ba inda na tsaya sai gunka haka zai zai ba da labari mutane ɗabi'a ba da ba kyau yana cikin shirarun da inna min ashirar min shirarikum yace yana daga cikin masharrantanku rijalukum mazajenku al-bahat wai bahat allazi yabhatu ala an-nas wa yahtari alayhim wato wa yasub ilayhim ma lam yaqulu ma lam yaquluhu wa ma lam ya'malu ita daga cikin mafi sharrin mutane shine mazajen kuma ƙaryata masu kiro ƙarya wanda sun ƙware wajen ƙago ƙarya zai kago ƙarya suka ce waye ne bahat ya rasulan sai ce allazi ya buhatu ala nas wanda yake kago ƙarya kan mutane sannan kuma ya rinka kirda don faɗin ƙarya idan ya kamanta ƙarya sai ya faɗo abin da ba a faɗa ba ko kuma ya faɗo aikin da ba a aikata ba amma saboda iya share ƙaryarsa sai a yadda cewa an aikata ana samun irin waɗannan mutane wanda zai irin wannan mutum na 26 inda lokaci ya fara karatuwa inna min shirarin nas manzilatan inda Allah yawmal qiyama manzo Allah ce mafi sharrin mutane mafi sharrin samun masauki a ranar tashin alkiyama a gurin Allah shine abdan wani bawa ne azhaba akhiratahu bi dunya wanda ya tafiyar da duniyarsa don lahiran wani don wani ya tafiyar da lahirarsa a kan rayuwar duniyar wani shi zai iya yarda kar ya saba ga wannan mutumin ya saba ma Allah misali yanzu kai yana shan giya saboda ba ka son ransa ya bashi in yace sayo giya sai ka ka so yana zina yace dauko mata sai ka dauko kana tafiyar da lahirar ka ne dan jin daɗin wani kana cikin mafiya sharrin mutane mutum na ashirin da bakwai in na shirarar na mafi sharrin mutane inda Allah manzilatan a wurin Allah ranar tashin alkiyama rajulun yufdi ila imra'atihi mutumin da ya kwanta da mata shi ya biya bukatar sai ya zabu da ita wa tufdi ilaihi sannan ita ma ta samu biyan bukata daga wajensa summa shiru sirraha sannan sai je yana faɗa wa mutane wannan da mata da maza ana samun waɗannan wani ya zo ya zauna jiya wai an yi harka kuma wani matarsa yana faɗan abin da suka yi da matarsa ma wani Allah ya ce kai annabi ya ce kai mafi sharri masauki su ma mata suna yin wannan a junansu suna yin irin wannan imam muslim ya fitar da wannan na 27 ko da takwas. inna shararan nas mafi sharrin mutane shine ya yaqra'u alquran to kaji ba wanda yake karanta alqur'ani wala yar'au kuma ba ruwansa da abin da alqur'ani yake gaya wala yastanfiru minhu baya zartar da abin da alqur'ani ya fara na al'amarinsa da kuma halinsa wala yabta'idu an nawahihi kuma baya ne santar abin da alqur'ani ya hana shi da shi yana karanta alqur'ani amma duba yi ko har yana rubuta alqur'ani da wasu abubuwa na jinin masu haila ga kuma ƙur'ani a kansa wannan mafi sharrin mutane da wanda yake karanta alƙur'ani amma baya kiyaye dokokin alƙur'ani ana ce mana lokaci ya karatu da shi kuma ba mu gama ba a ƙarƙashin inda sharar dawa abin kenan mana akwai sharri ko Allah ne ya ce mafi inda sharrar dawa yanzu an ba mutum ashirin da takwas za mu takaita su Wani ba ma san bai taɓata lokaci akan kawai tun da kun ce ba ma tafiya suna na wajen jirgin dan tsaro wai a tafsiri ba na tafiya tun da tun da aka fara yanzu dai ayoyin mu biyu ne ba mu gama ya ka san wasu ai suna son kamar zuku ne yanzu a zama ɗaya sai ne rubu ina zai yi wannan ni ake ma take wucewa ban gama rubun ba saboda abin da ake abin da ya kamata a baka shi ne saƙo ka san alƙur'ani da kai yake magana amma ake ina jarar da wani an wuce sai kai tsammanin kafirai ne kai ba ka ciki kuma ga shi aikin ka kai mafi sharrin dabbobi ne to duk lokacin da Allah ya ambaci sharri kuma za a ambaci alheri da ka darasin mu na gaba shine khiyarun na zaɓaɓɓun mutane yanzu sai kai kokari ka ga cewa kashi da cikin zaɓaɓɓun mutane su ne za mu magana akan su in Allah ya da a darasin mu mai zuwa su kuma sun kai wajen mutum talatin. za mu karanta su don ka ji cewa su waye mafiya alheri ka yi kokari ka rijistar kanka a wannan gudu amma waɗannan duk da muka gama da su kai kokari ka fitar da kanka daga ciki kana yawa da annabimanci ko kana gulma ko kana zuwa aikin ka zaki mutane ko wasu abubuwa ya kamata ka hana kanka da kanka cikin waɗannan alama. Allah ya shirya da nan da mu aje insha Allah sai kuma gobe ma tsora in Allah ya mun je mun abin da mutanen radio progress sun sanar an gane a ba a ganin na amna da kawai ka sai an giya buka abin da ma wa ina na abu arewa a kan mu eh to dai an daidaita kuma mu mun yafe saboda mu ba mun yafe duk abin da ake yi mana saboda dama ai mutane su zama masu yafiya kuma sun yi kokari su kuma saboda rashin zuwa aje ba a yi abin nan ba ga abin da ya faru an samu gap na communication to kuma sa'an nan su ma sun tabbatar da sun yi nasu irin laifin amma dai kan yafe fi juna to kuma sannan karatun da suke sawa na minti talatin na bincika hadda kwafi da sauran waɗanda suka je suka biya minti talatin ko kuma dai sun ha'inci wanda ya tuwo amma wannan duka za mu bar shi saboda wanda ya biya din ya ce awa guda ni daga wajen sa labarin to sun kuma da suka zo suka biya sun biya minti 30 ne to minti 30 ana biyan dubu ɗari biyu ne da watan azumi awa guda kuma dubu ɗari uku ne da hamsin so saboda haka yanzu ba su da lokacin da za su ba mu kuma na shekar a taɓa karatu kowa tun da an an saba sawa ni ba zan yadda a taɓa karatu kowa saboda haka dai muka yafe ma juna da ce musu to da abin haka ne su suka ce sun yi alfarmar minti talatin sun kara talatin a kan wannan talatin din da suka biya sun zuma yanzu gidan rediyon ya tsara nasa talatin yanzu karatun za a nufa sashi complete ba za a ninke ba amma ba na ba na FMC ba na fadar wanda ake sawa karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi na dare a takaice dai an fahimci juna kuma an yafe ma juna kuma su ma mun musu godiya saboda da refinement din da suka yi na minti talatin akwai shirin da suka kashe sun kashe shi da suka ba mu wannan lokaci wannan ga su ma sun yi nasu alkhairi ko za ka kuma sun tantance ya ba Allah su ne fata ya tsare in ka fara da za ka yi rubutu kan su ka janye kuma ka je ka kora wata magana wadda ba haka ba to duk dai ka janye yawa saboda haka komai ya ya dare amma sun dau darasin sun ce su ma bakin Allah da in dai da rai wannan ba zai sake faruwa bayan Allah Allah ya sauke Eh wannan ina da sanar da shi akwai lakta da za a gabatar a nurul huda wata makaranta ce kan kuma ni ne mai lakta din a sun rubuto ni ne zan gabatar da lakta kuma gobe karfe tara ne na safe ban sani ba a'a maza ne ko mata ne amma dai gayyatar makaranta ce ta gayyata sunan makarantar nurul huda a nan cikin a new ne eh. aikin makwabtaka a musulunci ne abin da za a tattauna ita ce lecture wani darasi a mun gama a dama na ce masa ya dawo ne wancan da muka yi ba ya zo yau mun yi awa biyu ba da san ah, yana da abin da zai sa a rediyo na yau da na gobe abin ce masa ya dawo ba ko kai kaji masa ya dawo a ah, to kai kamar aka kai jira shi nan ka gaya masa cewa malam fa zai dawo saboda ni dama ban dauka zan dawo ba kuma dama abin da na dauka shi ne idan muka yi yau hmm. na kwana biyu to gobe zan huta shi yasa ranar asabar ba mai suka mun wani program ba saboda ina da awa uku ne da mata awa uku muke mm. karfe tara ake farawa sai sha biyu muke tashi